والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما صلى البركة بركة من الصدوة وأنا اللوكتي اللتافي المو ساب اللتافي المشين العقيدة الطحاوية littafi ne na aƙida na ahlus sunna wal jama'a to sai dai mawallafin ya samu sunan littafin al'aƙida ta tahawiyya don ya jingina ta zuwa ga inda shi ya fito kamar yadda al'aƙida ta wasifiyya wasifin sunan wuri ne al'aƙida ta tahawiyya ma a gari ne daga cikin garuruwa tsoraka mawallafin sai ya jingina littafin da inda ya fito don ya zama kai tsaye in ana so a gane mawallafin da inda ya fito a gane shi da sunan al-tahawiyya ɗaya ne daga cikin sunan wurare da wannan nake ganin za mu bebe tarjamar da aka bayar game da shi ina ganin kamar a can ƙarshen littafin an yi tarjaman malamin in kuma babu ana ku sai mu bar shi in babu tarjaman a ƙarshen sai mu bashi a wannan da ya akwai manjami wannan babban akwai tarjaman ko idan babu tarjaman a wannan sai mu bar tarjaman sai mun karanta ta ba na so mu karanta mu ji ko shi waye da inda ya fito da abubuwan da ya shafe shi yana da matuƙar muhimmanci to kuma ba wai karatu ba ne layi ɗaya layi biyu allantana mu ce mu yi ana ji zai kyau a ce kowa na dubawa amma kuma babu ana ku to sai mu bar shi kai tsaye mu shiga littafi tunda babu tarjuma a nan ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahma mai jin kai kunga yana daga cikin abin da za mu ji a tarjama cikakken sunan mai littafi inda a ce a cikin tarjama mun karanta za mu gani to amma a nan cikin mukaddima za mu ga cikakken sunansa ba tare da cikakken tarihi ba sai mu yi haƙuri wa bihi nasta'in da Allah muke neman taimako alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu qala al حجة الإسلام أبو جعفر الوراق bimisra بمصر al الله mai متار علمي حجة islam wanda shi ma madogara ne a musulunci ma'ana in ya faɗi magana abin a kafa mai hujja da maganin sani kamar ka ce maliku a madina la wa malikun bil madina ko to hujjatul islam malami ne wanda in ya ba da fatawa fatawar shi takan zama hujja abu ja'far al-warraq ne abu ja'far al-warraq al-tahawi wanda ya fito daga garin taha shi yasa ake ce masa al-tahawi ina ne taha take bi misra tana cikin kasar ina cairo ne wato kasar egypt rahimahullah Allah ta'ala ya masa rahma malamin yace hada zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaa wannan littafi bai komai ke cikin sa ba face ambaton bayanin aqidar ahli sunna mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wal jamaa wanda suka dunkule akan ta ba tare da rarraba ba ala madhhabi fuqaha'il millah a bisa doron mazhabar malaman matafiyar abi hanifa annu'man ibn thabit al-kufi wa abi yusuf yaqub ibn ibrahim al-ansari wa abi abdullah muhammad ibn al shaybani ridwanullahi alayhim ajma'in to kasan dai imam abu hanifa na daga cikin manyan malaman mu hudu ko da ake dogaro da su imamu tahawi yana bin mazhabin imamu abi hanifa kamar shi a tauhidi ba a sabawa da ba malike da ba shafi'e da ba Hanafi da ba hambali a nan haduwa ake yan an je mazhaba to a nan ake dan rabuwa tunda matsala ce ta fikihu amma a tauhidi ba sa rabuwa wannan aqida ce taso wa ma ya'taqidun har yanzu a cikin littafin za a ambato mana abinda suke kudurtawa suke kullawa a ransu min usuluddin na tushen wannan addinin namu na musulunci wa yadinuna bihi da kuma abinda suke bautan Allah da shi rabbil alamin ubangijin halittu na ma'ana suke yin shi a matsayin wa addini suke bauta ma Allah da shi to magana ta farko da malam zai fara na ƙulu muna cewa a cikin aƙidarmu fi tauhidillah game da kaɗai ta Allah shi kaɗai mu'taqidin muna ƙudurta cewa aqidanmu ne bi tawfiqillah bisa neman datarwan Allah cewa inna Allah wahidun la sharika lahu lallai Allah ɗaya ne bai da abokin tarayya wannan shine abu na farko da malam ya fara ginawa ne rubutun littafin a al'aqida ta kai. akai shine tabbatar da kadaituwar wa Allah shi kaɗai ba tare da abokin tarayya wannan magana al-Imam na kenan Abu Ja'far to in ba ku manta ba in ka kalli bangon littafin ka za ka ga an sa maka sharhun wa ta'liq bangon littafin an sa mana wayannan maganganun da malamin yake yin su ana musu lamba za a yi musu sharhi za a yi musu mai kuma ta'liqi wa zai lil allamatul muhaddis mai tarin ilimi malamin hadisi muhammad dinil albani rahimahullahu ta'ala to saura ka gashi nan malam ya ce ne. kun je kasa sharf kenan inna nafi shariki an Allah ta'ala kore ma Allah ta'ala abokin tarayya la yatimmu baya tabbata baya cika illa bi nafi thalathati anwa'in min ash-shirk in kana so ka kore ma Allah abokin tarayya ya zama ka kadaita shi cikakken kadaitawa to sai ka kore nau'ukan shirka guda uku al'awwal na farko a shirku fin rububiyya ya zama na ka kore ma Allah shirka ka kore masa abokin tarayya cikin kasancewarsa rabbul alamin ma'ana shi Allah ta'ala a matsayin shi na rabb ka sani yana da ayyukan da yake shi kadai waninsa baya iya yi hatta kafiran sun yadda shi kadai yake yi sun gamsu da haka wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah ka tambaye kafiran nan waiwaye waye su ce maka mene Allah kenan da kansu sun yadda a wannan aikin na halitta Allah bai da abokin tarayya wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah kace musu to sama da ƙasa waye yi ta sai Allah wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah wake saukar da ruwa ya raya ƙasa bayan da ta bushe ta mutu za su maka Allah ashe wayan ayyuka na rububiyya ya za ka tabbatar da Allah su shine ka kore ma kowa su ka tabbatar da Allah shi kadai shine ba mai iya yin su in ba shi ba wannan shine ma'anan kore masa shirka a cikin rububiyya wadalik wannan yana kasancewa ne bi an ya ta yadda shi mutum zai kudurta cewa anna ma Allah khaliqan wato bi an ya'taqida anna ma Allah ne khaliqan akhar ya shirka yake a rububiyya shine mutum ya kudurta cewa Allah yana da wani mai irin aikinsa tare da shi wannan shine shirka a cikin mene rububiyya kace Allah na halitta wani ma yana halitta to kai shirka a rububiyya an gana musan ko yana kai shirka a rububiyya shi yasa an ka duba suratul luqman da Allah ya jiro wasu abubuwa sai ya ce hada khalqullah wannan halitta ta ke tufaruni ma za khalaqa alladina min duni ku kawo min ku nuna min halittan wani wanda ba ni ba tun da ya tambayan hayo ba a samu amsar ba domin ba ya sa a nuna wata halitta ba da za a ce wani ya yi ta wanda ba da ba Allah tun da ya tambaya har yanzu ba a samu amsar ta shirka a rububiyya shine mutum ya kudurta cewa annama Allah ya khaliqu cewa tare da Allah a kone mai yin halitta akhar na daban subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah daukaka ta tabbata gare shi jama'a aqidar cewa a kone mai halitta banda Allah kama huwa i'tiqadul majus wannan shine aqidan majusawa an ji kenan ka sake ka jingina ma Allah wani mai halitta ban da shi to ka karkata zuwa akidar majusawa alƙa'ilin wanda suke cewa bi annali sharri khaliqan wai sharri yana da wanda ke halittansa ghairu Allah subhanahu banda wane Allah da alkhairi da sharri duka halittan waye Allah duk shi ya halitta su shi ya halicci alkhairi shi ya halicci sharri sai ya aje su sai ya ce ina so a yi wannan ba na so a yi wannan ka ji da ta take shi ya halici mai kyau ya halici wa mara kyau sai ci amma wannan nake so a yi ban san a yi adama ya halice su ne don ya jarabawa shi ne wani blukun bi sharri wal khairi fitna bari mu jarabce ku mu kawo alkhairi mu kawo sharri mu gaya za ku yi to su majusawa sun ce akwai wani mai halitta daban banda halittar Allah wa hadha an-naw'u fi hadhihi al-umma wannan nau'i a cikin wannan al'umma ma'anan nau'in yana nufin nau'in wannan aqida na cewa akwai wani mai halitta ga wani abu kamar sharri banda Allah to wannan nau'i a cikin wannan al'umma qalilun walhamdulillah kaɗan ne masu wannan fahimtar mun gode mawa ne Allah kaɗan ne masu fahimtar cewa akwai wani mai halitta bandawa banda Allah wato a wannan aqidar ba a samu mutane masu mai yawa ba domin har kafiran maka ma sun yadda Allah yana halitta har kafiran maka sun yadda Allah yana halitta ba su yadda gumakan su ne suna halitta ba su da suka ce kawai shine suna riƙon gumaka ne su zama musu tsani wurin Allah ma'ana abuduhum illa li ila Allah zulfa na ce kuna bauta ma kuma kan sai ce ma na abu da mu ma na fiya mu ba bauta musu muke kawai abin da ya sa muka mallake su illa li yuqarribuna ila Allah zulfa muna son ne su zama mana tsari zuwa ga Allah kuna ji na ai wai kai ba za ka iya ganawa da Allah kai tsaye baka faɗi matsalolinka da bukatunka sai ka bi ta gunki sannan shi gunkin sai ya isar da Allah tambaya da kai da gunki wa ya fi kama da ya isar ko gana hausa na ba kai da kake magana kai da kake wa ji kake gani kake tunani gunkin da bai magana bai ji bai gani bai tunani shine kuma zai zama tsanin mai ji eh mai tunani ina laifin shi gunkin ya zo ya nemi ka zama masa wa ani in zai iya kuma kai ne dan abar kamsul basira ta bakin mai ahalari kai ka zama gunki ne tsaninka akwai kamsul basira a ka fahimtar cewa akwai wani mai halitta banda Allah masu wannan fahimtar sun yi karanci a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah mun gode ma Allah da karancin su wannan yana nuna maka karancin su ne sa ba ta tasiri ba a cikin mu da yawa kenan da sun yawa to da suna da mabiya wa in kana qariban minhu qawlul mu'tazila duk da akwai wani zance da ya kusa da wancan na majusawa shine maganar mu'tazilawa su ba a cikin addinin musulunci ake cewa ke ba eh mu'tazila ko ba mutanen wasil ne bin ata ko dalibin hasanul basari ko to suna da wata magana da suka yi gashi suna ce ma kansu musulmi amma magana su qariban min ta yi kusa da waccan magana ta majusawa masu cewa ina li sharri khaliqan ghayra Allah sharri na da wanda ya halitta su ba Allah ba to me magana mu'tazilawa sun ce inna sharra innama huwa min khalqil insan kusan me kuskuren su an sun ce sharri halittan mutum mutum ne yake halitta sharri me bambancin shi da maganar majusawa so abinda majusa ba su ba ba su gaya mana mai halittar sharrin ba sun dai ce na san ku gane bambancin sun ce akwai wanda ya halitta sharri waye ba gaya mana ba su kuma mu'tazila sai suka ce mutum ne ya halitta sharri kaga har yanzu dai sun danganta ma sharri khaliqan ghayrallah har yanzu ko da wa'ancan ba su ce ga mai halittar ba wa'annan sun ce ga shi tafiyar ta zama mene iri daya to a ina suka yi tarayya sun yi tarayya wajen ɗauke shari daga cikin halittun da kuma jingina shi zuwa ga wani mai halittar na daban a nan ma matsala ta faru Wai ila ishara zuwa ga irin wannan nunin ne bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam zancen annabi su same ce al-qadariyya kun ga aqidan qadariyya majusu hadhihi al-umma sune majusawan wannan mai al'umma manta ai mu'tazila ai reshen waye Qadariya. ai littafin da muka gama ya nuna mana wannan karshe karshe mu'tazila da qadariya wuri ɗaya aka yanke musu cibiya uwa ɗaya uba ɗaya suke to su annabi yake nufi yace Qadariya? tun fa annabi na da rai ya faɗi wata magana sai ga abin ana nan ana jira kuma sai zai faru bayan bayan sanda yake da rai fa ba mu'tazila ba qadariya aqida ɗaya ake a duniya ita ce mai sunna har sidna abubakar ya zuba wata aqida sai sunna har umar ya zuba wata aqida sai sunna har usman ya gama mulkin sa babu yan tawaye ake da su tukunna an fahimci sakon sai da tafiya ta matsa sannan aka fara kokarin ya zai a nemi girma a nemi ɗaukaka kowa ya ja jama'a shi ba zai zama ya zama mabiyi ba sai dai ya zama shi ma bin sa ake ya fahimci tafiyan in ka kirkira za ka dinga jan kaya ai mafi yawan akidu an kafa su ne saboda jan kaya karka kara karka rage haka take kowannensu yana kallon wane yana jan kaya sarka zan ta bin shi ni ma barin ware in nemo su sai in yi abin da ake tema khalif tu'ara barin zo da wani abu sabanin na wancan ni ma sai in yi fice in shahara tunda na zo da sabon abu amma an ka zo da tsoho irin na wani sai a ce ai an taba ji karin ba ka misali irin aqida nan da ake da su da suke kora hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka fara ba sai muni irin munin yanzu ba ba sai muni irin munin yanzu ba yanzu ana da waɗanda suke sallah duk kowace sallah raka'a biyu ana da wanda dukkan sallan su raka'a ɗaya ce ana da wanda dukkan sallan su kuma a tsaye suke yin ta babu ruku'i babu sujuda kuma su ma kace musu wai za su ce ba sai da hadisi ba Sai a ƙarƙashin tafiyar ne kowa ya dinga ballewa shi ma zai ja kaya to an kuka lura me yasa in mutum ya balle bai yi irin abin da ya baro a can sai ya fitar da sabo so da in yi abin da ya baro a can za a ce reshen waccan ci in ko ya balle ya zo da sabon abu kaga za a ce sabuwa ce to shi ma sai ya samu ɗalibai sai ya samu yadda zai ɓata su alƙadariya aƙidar ƙadariya wanda suke kora ƙaddara kuma suke ganin akwai wani mai halitta banda Allah majusu hadhihi al-umma annabi ya ce su ne majusawa na wannan al'umma tawa al-hadith hadisi ne ingantacce wa huwa mukharrajun hadithin nan an fitar da shi fi masadir idda a wato makubbugan littattafai masadir shine littattafai da ake da suna hadisi masu yawa idda shine kafira indi wanda duk suna nan A shartu ilaiha na yi nuni zuwa gare su fi sahihul jami' as wa ziyadatihi a cikin littafin sahihul jami' as-saghir wa ziyada rakamin hadisi na dubu hudu da hudu da arba'in da biyu za a ga wannan hadisi da hanyoyinsa alƙadariyatu majusu ne hadihul umma wannan shine abu na farko da za a kore ma Allah in dai kana so ka tabbatar da Allah la sharika lahu to ka kore masa ashirku fi ar-rububi ayyukansa ka tabbatar mai shi kadai ne shirka a wajen bauta الألوهية كوري مثل شركة Wajen جنبوتا an tashi bauta وجنبوتا أنت mai أبوتا ميمي شكرا me bambancin su da wancan wancan a kadai ta shi a ayyukansa shi kadai nan kuma a kadai ta shi wajen me bauta masa shi kadai mun gara bambancin a ayyukansa cin shi kadai yake bauta ma an tashi a masa shi kadai kenan ba za a yadda da ka tabbatar da Allah bai da abokin tarayya ba idan ka tashi yin bauta aka samu kana bauta masa kuma kana bauta ma wani sa'a kamin tarayyan kenan wa huwa ne an yi abu da ma Allah ya gairahu kamar mutum ya je yana bauta ma Allah kuma yana haɗawa da wani Allah za ka yi sallah don Allah kuma za ka iya yi don wani za ka iya yin azumi don Allah kuma za ka iya yi don wani za ka iya yin tsawafi a ka'aba don Allah kuma za ka iya yi don wani za ka iya yanka dabba ka zubar da jini don Allah kuma za ka iya yankawa don wani alhali an ce fusalli na rabbika wanhar sallah don Allah ake yankan dabba ma don Allah ake ko kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin duk don Allah ake haka aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma za kai kai don Allah kana kaucewa kai don wani shirka ta me ta shigo min al-anbiya' mutum ya je yana bauta mu wani tare da bautan Allah wannan daga cikin annabawa me ake nufi kamar yadda kiristoci suka rikiwa isa suna bauta masa yahudu suka rike uzairu suna bauta masa ko eh. sai gashi a cikin masu ce makansu musulmai akwai wanda su ma sun rike wasu mutane da suke ganin suna da girma suna bauta musu ko shi'a kaga suna bauta ma ahlul bait suna daukan siffofin Allah suna jingina ma wani daga cikin ahlul bait a cikin suratul hadidi Allah ya siffanta kanshi da wata siffa sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard wa huwa al azizul hakim lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ce mu kanshi me huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim sai shi a suka ce aliyu an tal'awwal wa an tal'akhir an tal'ahir wa an tal'batin ce inda Allah yake ce inna nahnu narikul arda wa man alaiha wa ilaina turja'un sai suka ce ma aliyu wa anta warikul ard kai ne zaka gaji kasa ba wani Allah da zai gaji kasa kai ne zaka gaji kasa bayan shi Allah yake inna nahnu ne narikul ard shi zai gaji kasa yanzu ana akwai shirka ko babu an ɗauki aikin Allah eh sifan Allah an ba mai wani Allah wannan bauta ma wannan ne wannan yasa na ibn Abi Talib ya ƙona su a zamanin sa kafin ya bar duniya Ƙona su ya dinga yi Abdullah ibn Abbas ya ce masa inda ni ne ka yanka su zai ya ce abinda kai kai daidai amma da yanka su zai ya ce ni ba zan iya ƙona su ba amma zan iya yanka su in ji dan Abbas aliyu ya ce ba a gaya maka irin abin da aka gaya mun bane da kila kusatin da za ka yi da ya fi nawa ya ce ba a ce ma abubakar haka ba ba a ce ma umaru haka ba ba a ce ma usmanu haka ba sai ni za a ce ma haka sauraka ka ga mutum yana bauta ma wani daga cikin annabawa no annabin nan bai sa a yi ba shi kawai wanne ya mai da annabin nan abin bauta wasalihin ko ya riki wani mutumin kirki da ya gabata cikin magabata sahabi ko wani daga cikin bayan Allah da aka yi sai mai da shi abin bauta yana bauta masa kamar yadda idan idan mutanen da zan faɗi mutanen kirki ne to mabiyansu suna bauta musu shi ne jagororin akidu da muke gani kamar na sufaye za ga hotunan sako fa gidan muridansu da masoyansu ko da jikinsu da jikin motocinsu sun makalkala da bakin shago da bakin kofar shago da bakin kofar gida duk a makala a ko'ina da kama aka rike akwai hoto to idan har wayannan jagororin mutanen kirki to hakika mabiyansu suna suna bautar musu domin za ka samu suna kiransu a yayin biyan bukata neman biyan bukata su aji Allah su kira su kal istighatha bihim kan nemi agajin su in sun shiga wahala da bala'i ya wani ka fitar da ya wani ka fitar da ina suka bar Allah kuma muna wa ko wani ka ce ce ni ina aka bar Allah yadda kaga kirista suna cewa Yesu almasihu ka ce ce mu haka zaka ji mutum yana cewa shehin sai ya ce ce shi ya kubatar da shi daga bala'i ina ya manta Allah Qur'ani ya ba mu tarbiyya magana Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ne a littafin sa yau da safe Ad-da'u wa dawa al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad-dawa' ash-shafi da yake cewa mutane su karanta Qur'ani su lura da Qur'ani da kyau al-Qur'ani za su koyi komai nasu kace daga nan sai sunna me yasa na kawo wannan misalin suna neman agaji da shehunansu amma kuma tarbiyyar ƙur'ani ta nuna ba a neman agaji da kowa sai wa Allah badar ta yi daɗi me faru da sahabbai Allah sai ba da labari a suratul anfal id tastaghithuna muhammad ku ƙara samu id tastaghithuna muhammad id tastaghithuna rabbakum id zarfiya tuna lokacin ambata musu lokacin da suka nemi agajin ubangiji yan uwa manzo Allah baya wurin bai da girma a zukatan sabai ba su san matsayinsa ba amma sun nemi agajinsa sai suka nemi na Allah kuma yana wurin kuma da aka gama bai ce kun rena ni ta ku nemi agaji na ba saboda shi bai koya musu su nemi wa? ya ce ne ku nemi agajin Allah da kuma sai ko Allah ya amsa sai ya ce musu mai dukun bi alfin min almala'ikati murjifi Wace zan muku gudunmuwa da dubu daya na mala'iku al wani na sauka bayan wani ɗaya na sauka ɗaya na durowa shi ne irdab yadda ka san a goye suke goye da juna shi ne irdab agajin Allah a kan kuma an samu biyan bukata haka ne ko to mu kalla mu amma sai ka samu suna riƙen salihan bayi suna neman agajinsu akan bala'i shi Allah ma ba a san da matsayinsa kaga mutum zai hau abin hawa ya kira shehinsa zai sauka ya kira shehinsa zai kaza ya kira shehinsa ko me abin zai tsori maka zai wani da'ihim inda ka kaga suna kiran su in sun shiga halin tsanani suna cikin halin tsanani sai a kira wani shehi a ce fitar to ai ni abin da nake fahimta ba. mushrikan da Allah ya ba labari a Qur'ani ko shirkar su tana da sassauci akan mushrikan yau Allah ya ce mana wayancan mushrikan fa idza rakibu fil fulk dan san hau jirgin ruwa aka je tsakiya in ya fara tangal na zai nutse da Allah sukan daure su kira Allah ya Allah ka duba ya Allah ka tausaya Allah ya fara labari yake kira na suke in sun ga za su nufi amma falon ma na jahun ilalbar in na tseratar da su suka je tudu suka ji sun taka tsandauri masha Allah ya za hun bi shirkun sai su koma shirka su tada tunda na kubutar da su daga ruwa kenan sun shiga tsanani sun kirawa Allah su ko na yanzu in sun shiga tsananin ba Allah suke kira ka gaya mu da Allah waye shirka shi tafi tsanani eh ya kamata mu duba mu yi adalci wayan ce kalmar shahada wallahi kafiri ne sun mutum su amma idan bala'i ne bala'i Allah ke kira Allah ke kira a nan wurin mun yi karatu da wasu 'yan uwa shi da ko zai kai shekara da ku za ku iya tuna wata gaba a cikin littafin akida na yau ko wanda aka gama ko wancan na lam'atul etiqa in za ku iya tuna ɗaya daga cikin iyayen mu nan yake ce mana sun yi tafiya suna jirgin sama abu suna karatu an jamilu ba nan ne aka yi akwai wanda suna na ya kafai. fai sun yi tafiya suna jirgin sama sai kawai jirgi ya fara wa tangal-tangal sai wata daga cikin 'yan entertainers na jirgi ba suna ba ce entertainers na jirgi sai ta ce ma wannan ta ce ma ɗaya daga cikin su akwai wanda ya rike ya rike kuma nasikul hajji ne ko wani ko qur'ani ne da ya rike haka akwai dai wanda ya rike wani littafi da ya gana addinin musulunci haka a cikin su kawai sai ta ce mashi ka karanta ayatul kursi ma ita ya ce take ce ma shi wanda suke tafiyan a cikin jirgin abokinsa ka karanta ayatul kursi ma ɗayan sai ce ke aka kika san ayatul kursi ce ah, ba addu'a ba ce wanda annabinku ya ce tana ba da kariya tana da muhimmanci wadai ku karanta in karanta jirgin nan da ya tsaya kun manci san da ake wannan bayanin ne a nan masallaci a nan wuri halittu yake faɗi a nan wurin yake jirgi ya hau tangaltari shi ya ce a da ta rufe ya rigirgice ya ce shi manta ku kursi yi saboda jirgin tangal tangal ɗin da yake ta kai ita tana jirgin take cewa ku karanta ayatul kursi ma sai daga na addu'o'i kala-kala aka dinga yi Allah ta'ala ya tsaye da jirgin ya zama ya samu normality har dai aka je aka tsaya aka sau to almuhim shine an aka sa ayatul kursi wa aka kira Allah aka kira wannan shine tauhidi sahi jama'a yana daga cikin shirka a rubudiyya kaji ana kiran shehinnai da wasu mutane da ake ganin mutanen kirki ne a yayin da aka shiga tsanani wannan hafi zalik da makamancin wannan wa hadha ma al wannan tare da abin bakin ciki fi hadhihi al-umma a wannan al'umma kathirun masu wannan matsala sun yi yawa an gane me yasa malai ce kafirun ce kun san dalili saboda da ya wajen rububiyya wajen maganan jingina ma Allah tarayya a halitta ya ce alhamdulillah qalilun fi hadhihi al-umma yace masu wannan aqida ba su da yawa a cikin al'umman nan masu ganin cewa akwai wani mai halitta bandawa ba su da yawa amma masu bautan wani wa Allah suna da yawa kun gane karatun kuwa ɗazu ya faɗa mana wannan karatun ya ce masu tunanin akwai wani mai halitta banda Allah ba su da yawa a wannan al'umma amma masu bautan wani wa suna da yawa wa yahmilu wizrahu al-akbar wa'inda za su ɗauki zunubin wannan bautan na wani Allah wanda yake babba su ne ula'ikal mashayikh su ne wa'innan shehunan Allah sa ana jin malaice su za a ɗora mu zunubi wanda za su ɗauki zunubin mafi girma su ne ula'ikal mashayikh wa'innan shehunan barakallahu alladhina yu'ayyiduna hadha an-nawr wanda suna karfafan mabiyansu wajen ci gaba da yaduwar wannan nau'in min shirk na me wace shirkan dan san kuna tare da ni ash-shirku fil uluhiyya aw al-ubudiyya suna karfafan mabiyansu ci gaba da yi saboda ai su ake mabautan ba za su hana a daina ba domin ai su ake tara ma girma su ake roƙo su ake neman mai agajinsu su ake neman tabarrukinsu to ya za su hana yau da safar kuna je ɗaya daga cikin yayan mai ce faɗi a nan da ce a ɗaya daga cikin jihohin najeriya na arewa an gina sabon masallaci na ahlus sunna suna sallah mabiya ilmai na fayin suka zai suka faɗa ma sunna har suka kashe wasu ma wai da aka yi hira da shugaban karamar hukuma ana tambayan shi me za ka ce a kai wai sai ce yadda ke da wannan masallacin suna raina malamai kai ka san irin rainin da ake nufi suna raina malamai saboda su mabiyansu na musu abin da ya wuce mai iyaka shi ko an sunna baya yin abin da ya wuce iyaka baya yi muna tare da ɗan uwa ina jin jiya ne akwai wani daga cikin malamai haka lecturer ne wanda shi a gini ya yake sai irin maka hango shi daga nesa sai ce to yi sai ba hankali a san faga na can yanzu ya za a yi dinita ya za a yi abinda muka saba shi zan yi ta ce to ka san fashi har aka gama fa cewa yake ana raini na ce ai ba raini ba ko me za a yi mu dai ba za mu fasa ba za mu canza ana zuwa yana tsaye yana tunanin to akwai wasu wanda ba mu ba duk suka je suka zube kowa ya kasa daga nesa ba a hannu da shi muna zuwa mu kuma assalamu alaikum warahmatullahi alaikum sa a ah, tun bi khair an ala qaid al haya muka bashi muka ki mika mai hannu muka jira san sai miko yana mikowa sai muka mika muna tsaye wai da muka wuce ashe so yadda sababbin ɗauka ne malam sai muka zama abin kallo a wurin su mutumin da an ce ya kai akwai wani suna da suke cewa sayyidi ake ce mutum eh mutum da aka ce ya kai sayyidi shi ne zamu zo muna ba shi hannu na ce wane wallahi ba zan yi yin abin da shi ran shi ne yake so ba zai ce ladi yadda zai ji bai ji daɗi ba ni ban raina shi ba ni da na mishi abin da iya abin da na fahimta a addini ke ya rage na shi kuma wani ba zai shirya can. to in wani abun suna nan to shi ne abin da suke cewa ana rainawa na ana rainawa kai ba za ka zama mai reni ban ka je ka kwanta kana kwanciya to kai ne mai da duk abin ya taso mara kai ra'ayi in ko ba za wata ce ba karku da shi yana raini. wannan shi ne raini saboda ba kwanta ka ga shi saboda ka ba kuna jin abin da malai ce wa yahmilu wizrahu al-akbar albani wa inda za su ɗauki zunubin wannan laifin na al-shirku fil ubudiyya shine wajen bautan Allah ma sai da aka hada da bautan wasu babu wa'inda za a dora mu gagarumin laifin a kiyama face ula'ikal mashayikh wayannan shehunan alladhina yu'ayyiduna hadha an-naw wanda kullun kokarin su su karfafi wannan nau'in min ash-shirki na wannan shirkin bismi tawassul ba sa ce mishi shirka sai su ce masa mene tawassul ai tawassul wai ai an kama tsani ne kuna jifa don tsabar fatar da mutum da rashin da ba za a bar su su kama tafarki garci ba mutum ne ya tashi ya tafi aikin hajji me ya rage maka ga ka ga ka'aba ga ka ga harami ga ka ga ga ka ga kaza wa amma da yaje sai tun ga ganin duhu sai ya gane bai biyo ta kofa ba ko ko kun ga wannan karatun ne to Allah ku daina irin wannan ma wai sai ya gane bai biyo ta kofa ba eh kuma dama an ce wa atul buyuta me min abwabi wai sai ya gane shehin shi shine babu Babu din shehin sai sai da ya dawo wurin shehin tukuna yace shehi na tafi amma Allah ya duhu na dinga gani yace to kai ma an banda kai ka abun mu kace kaje kaga haske na bayan an mushi wasu ababe da ya je ce sai ya ta ganin haske eh, shi ya faɗa ko kun san ya faɗa hawa waƙa kuma ya yayata ta har ma wanda bai san ta ba sai ya dinga ya yana ganin Eh, eh, eh, amo na cikin wakan yana birge shi bai san zunzurutun shirkan da ke cikin wakan nan ba wallahi wallahi malam ko adna ilm gare ka baka da wani ilimi mai tarin yawa game da addini in ka sa wannan kaset din da kanka sai ka gane shirka ga sanan karara tana fito da kanka zaka gane gabobin maqami daban-daban da ya shirka a cikin su sai ka ji sun ce ai tsani ai dole ka bi ta manya ka samu tsani sannan Allah ya yarda da kai Qur'ani yana ce mana wai da salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an ka ce mun sina ne matsani da kai kai kai ne zaka zama mun tsani yusammunaha bi ghairi ismiha kaga sun bata suna wanda ba asalin sunanta ba asalin sunan wannan abin da ake mai shehunai a shirku fil ibada su kuma sai suka samu da suna ne a tawassul suka canza ma'anan ba ainihin tawassulin da shari'a ta yi da shi ai akwai tawassul wanda yake mashruwa akwai tawassul wanda yake mamnuwa. akwai tawassul wanda ya halatta akwai tawassul wanda mai shirka sana'ati ilaihi insha Allah in gaba ta zo za a yi zuwa gare shi الثالث na uku ba zai yiwu ba ka ce ka kore ma Allah shirka ko abokin tarayya ce sai ka kore a shirku fi sifat kamar yadda ka kore a shirku fi rububiyya ka kore a shirku fi uluhiyya to kuma sai ka kore ne a shirku fi sifat sifofin Allah ka tabbatar da nashi ne shi kaɗai wani bai mai tarayya da shi a cikinsu wadalika bi an ya sifa ba da khalqihi ta'ala yaya shirka take a cikin siffofi shine mutum ya je siffanta wani daga cikin halittun Allah bi ba'd sifatil khassa bihi azza wa jalla da sashen siffofin da suka ke bantu gawa ga Allah siffa ce ta Allah amma a ɗauka a siffanta wani mai da ita wannan amma Allah shirka kamar mai ka ilmil ghaibi matsalan kamar ka ce wani ma ya san zai ya ku yin ma abota karatu da riyadu salihin da kuma ka karanta a wannan satin ba da nisa ba jibrilu alaihi salam ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin hadisin imamu muslim cewa zai zo suka yi lokaci annabi ya zauna akan wata kujera ko annabi ya zauna har lokacin jiran jibrilu yayi jibrilu bai zo ba wata sanda na hannun manzo Allah ya wurgar da ita haka sai ya ce jibril bai taba saba mun alkawari ba kuma Allah da manzanninsa wato da ‘yan aikin Allah ba sa saba alkawari tashin annabi sallallahu alaihi wasallam ke da wuya sai ga jaru kalbin sai ga ɗan kwikwiyan kare a ƙarƙashin wa kujerarsa sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce yaushe wannan karen ke cikin nan wurin aisha ta ce wallahi ban san da shi ba ya rasulullah ban san da shi ba aka kore shi koren shi ke da wuya na biya dan matsa sai ga jibrilu ita jibrilu me ya faru ka zo da wuri ba sai ce na zo tuntuni amma ba na kusa da kai ha me ya faru sai ba ma shiri da kare an muka ka'ida duk inda kare yake ko hoto a race ya ba masu a yau na abokan gabanmu ne da kare da hoto a race so shi yasa da ya tafi ka gana su me mahallin sha da ya dace da karatunmu kana nufin haduwar annabi sallallahu alaihi wasallama da jibrilu karamar haduwa ce da har annabi yana sanar da kare zai bar shi ya zama sanadiyar rashin zuwan wa jibrilu kenan wannan yake nuna mana yana nuna mana wannan karen da yake karkashin gado annabi a eh, da yake karkashin kujera annabi ne san da shi rashin sanin shiga annabi sosan me ya tabbatar maka annabi bai san gaibuwa to wannan shi ya tabbatar da nasin qur'ani qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wani wanda ke sama ko ƙasa ƙarya yake bai san boye ba in ba Allah ba kuma yash'uruna ayyana me yub'athun ka tambaye su ran da za a tashi su ma ba san shi ba akwai abin da ake ta mafatihul ghaib wa indahu mafatihul ghaib mabudin gaibu suna wurin Allah la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr shi ya san abin da ke kan tudu shi ya san abin da ke cikin kogi wa mata su min warakatin illa ya alamu da ganye zai faɗo tun kafin ya faɗo Allah ya san zai faɗo wala habbatin fi zulumatil ard wata ƙwaya a cikin duhun ƙasa wala ratabin wani ɗanyen abu wala ya bisin bushashe Allah ya san da shi amma kai ba dole bane ka yi mai ka san da shi wani wuri aka ce inna Allah indahu ilmu sa'a batun ƙiyama ilimi ne na Allah يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألونك عن الساعة أيان مرساها إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب شيك يسوك الدروا كنو شي يسدوك كن سوك الروا ويعلم ما في المين أرحم شي يسا أبن لك يكون تتكين ما هيفا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني كو كاغم الطارة كابرو كرامل ababe cewa za ka yi su gobe Allah sai Allah ya so haka ne Allah sai Allah ya so kuma ta diri nafsun ma za ta ci bukada rai karan karan kanta ba ta san me za ta yi gobe ba kuma ta diri nafsun <clears throat> bi ayi arzin ta mutu babu ran da ta san inda za ta mutu babu ran da ta san inda za ta mutu in kana tunanin makabartan bayan gidan biliya makabartan can kana makera ka gama sa tunaninka za a yi maka sallah kofar gidanku can za a kai ko can ka daina mamaki kila a delta za ka mutu kuma a can kila kabarin ka kila a ebonyi za ka mutu can kabarin ka kila a tsakiyar jos za ka mutu can kabarin ka kila inda za ka mutu ma ba musulmi ko da ba kamar sayan da gawan za ta kasance sa ma a ga gawan ba za a gani ba ka sani wace irin ma mutuwan za ka yi ka sani rami ma za ka fada ba a san da ka yi ba ka sani ya ma za a yi ne sace kama za a yi kai ka ma sani وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت to jingina gai zuwa ga wani wanda ba Allah ba yana daga cikin daukan wata siffa ta Allah a ba halittarwa Allah yana daga cikin haƙi da shi an ci Allah ka shirya da su suna cewa imamansu sun san gaibu sun ce ya alamuna innal a'immata ya alamuna ma kana wa ma ya yakunu wa ma sayakunu sun ce a imma sun san abin da aka yi a baya za su iya baka labari tun zamanin annaba adam a imma da abin da ake yi yanzu a imma za su iya gaya maka ko a sabon tasha ake yi za su gaya maka da abin da nan gaba za a yi a imma za su iya gaya maka kuma wala ya mutu na illa bi ikhtiyarin minhum a imma ba sa mutuwa sai sun zaɓa imamu ba zai mutu ba sai ya zaɓi ya mutu sai ya ce na yadda zan mutu gobe sannan sai mala'ika ya zo yi mishi aiki domin su ma mala'iku suna musu biyayya in ba su ba ba za a yi don suna daga cikin akidun da suke ɗaukan gaibu suna jingina ma wasu mutane haka akidar sufaye suke shanu annabi ya san gaibu ya yi kaza kuna kallo yara 'yan mata suka zo da idi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin rera baitittika wanda babu guluwi babu itra'i suna sai ban annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya cancanta a yabe shi da shi ba laifi bane ana yi ana yi ana yi annabi ya kyale su ana yi ana yi annabi ya kyale su har abubakar yanzu yana son ya hana abubakar manzala ce ka kyale shi ka kyale su su suna yi suna yi can sai suka ce wa fina nabiyyun ya alamu ma fi gharin <laughs> annabin mu ya san abin da za a yi gobe take manzo Allah ya tashi yake da'i hada kan ƙara jin wannan magana wannan magana kar ta ƙara fitowa a baki wa quli billazi kunti kuli faɗi na baya irin na baya za ki faɗi amma ba irin wannan ba za mu musu gyara mai shi wanda ake so a ce ya san gaibu shi ne yake korawa sanin gaibu amma an ka tambaye su wannan hadisi sai sai ya inganta wai amma tawazu ne ba gane karatun wai ya san gaibu wai amma bai san a ce ya ce ya sani ne wai tawazu ne kamar misali a ce maka ne malami sai ka ce a ɗalibi dai ka ce ai tawazu ne wai annabi ya san gaibu amma bai so ya ce ya sani to shi kuma Allah fa da yake qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah shi kuma ita kuma aya ina za mu kai ta Allah ka shirya da mu na'am sai ka kyale shi da matsayinsa don ka ce annabi bai san gaba sai ce ka kafirta a ita kalmar kafir to ai ita kalmar kafirci saukin ta ma shi ne qur'ani yana cewa eh, hadisin annabi sallallahu yana cewa man qala li akhihi ya kafir aw idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahduhuma wani yace mu wani kafiri to kalmar dai za ta zama ɗaya ya cancance ta eh fa in kana kama qala in ya faɗa maka kuma ka cancance ta shikenan wa illa in ko baka cancance ta barja alai za ta komo kansa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi sauki tunda in ba taka bace za ka zama wa tashi ka yi kaga ba ka da mutu saboda haka ka ilmin gaibi masalan kamar ilimin gaibu da za ka ga an jingina ma wani wannan ma shirka da Allah ne a cikin siffofinsa wa hada naw wannan nau'i na daukar sifan Allah a danganta ma wani daga cikin halittu muntashirun ya yaɗu ya wasu ya yawaitu fi kathirin min as-sufiyya a cikin da yawa daga aƙidar sufai suna da wannan fahimtar kuma mummunan fahimtar sun tafi a kanta sosai za ka yi faɗa da su nan ka ce wai ba wanda ya san gaibu sai Allah faɗa za ku yi a kan wannan sai ai ya san gaibu wa man ta'assara bihim da waɗanda suka tasirantu da su mithlu qawli ba'dihim wannan tayi daidai da faɗin wasu daga cikin sufayen ne suke cewa fi madhihin nabi fi madhihin sallallahu alaihi wasallam ko wajen yaban annabi sallallahu alaihi wasallam madhihi fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmi al-lawhi wal qalami fa inna min judika yana daga cikin kyautar da kai mana manzo Allah fa ake yabo a ku ji da kyau kun san kalman jud shine kyauta fa inna min judika dunya yana daga cikin kyautar da kai mana kai kai mana kyautan duniya wa darrataha da kishiyarta lahira darra ke inna min judika dunya wa darrataha ya rasulullah kai kai mana kyautan duniya da lahira wa min ulumika yana daga cikin ilminka ilmin lauhi wal kalami ilmin da ke lauhil mafuz duka da duk abin da alkalamin nan ya rubuta duk ilmin ka ciwa to abin da nake son yin tambaya nan shi kuma Allah yana haka aje shi in ka kalli wannan maganar gaba ɗaya fa Allah bai da wuri an kwata kwata bai da wuri maganar duniya ma ba ta shi ba lahiran ma ban ji ba Qur'ani ya ce falillahi al-akhiratu wal ula kun ji aya takaitacciya da za ta karyata su falillahi al-akhiratu wal ula ko babu ayan nan ne ku gyara mu in ba ta ku gaya mun wannan ayan akwai ta ko ba ta fa inna lana kuma min lal akhirata wal ula wa inna nunu atauki lana lana mu ce al akhira lahiran wal ula da me ta farkon ita ce duniya walillahi al akhiratu al ula duniya da lahira ta Allah ce fa inna lana lal akhirata wal ula da duniyar da lahira tabbas ta mu to yanzu ya zami da wancan aya da kuma fa inna min judika dunya wa zawataha da duniya da lahira kai kai mana kyautan sa ya Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam kai kai kyautan duniya da lahira to yanzu mun rasa nawaye nashin ne ko na Allah ne jama'a ku dan ban an samu na ko na ji sanyi to ya zami da wannan mata Allah ya sauwake wa min ulumika ilmin lauhi wal qalami duk abin da ke lauhi mahfuz da abin da alkalami ya rubuta ilmin manzan Allah ne tambaya da Allah ayoyin Qur'ani wanda suka sauka suna ba annabi labarin al'ummun baya ba sa nuna mana cewa kafin a bashi labarin bai san hakan ba kuna gane bayani na kuwa ayoyi aikaman suna nuna kafin a bashi labarin bai san abu ba na'am kafin haka kai fa ka cikin layin masu sanin wani, sanar da kai muka yi kuma aka ce eh, eh, eh, cikin suratul abin ga an cewa da littafi da iya rubutu ma duk baka iya shi ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin kafin qur'ani baka da littafin da kake karanta wala takhutuhu bi yamini kuma baka rubuta kum idan larkabal mubtilun da sai masu son bannata addini su samu shakku inda kayi wani karatu kafin ƙur'ani sai ce daga ciki ne ka ɗiɗɗebo ka haɗa ƙur'ani na'am an ba wajen raka dallan fahada ba ka tare da shiriyar da kake kanta yanzu sai muka zo muka baka wannan shiriyar da ba ka da ita sai muka baka ita duk wannan na nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sanar da shi akai daga baya jibrilu ne malamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an ce ilmi lauhil mahfuz ma nan manzon Allah alqalbi da abin da ya rubuta duk ilmin manzon Allah to me yasa Allah ya ce ma annabi sallallahu wa ma kun taladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam fa fakana lokacin da mutane a garin suna na maryam suke yin ƙuri'a suna jefa alƙaluma ana neman waye zai raini na na maryam ba ka wurin me ma'anan baya wurin bai sani ba ya aka ya sani an ba shi labari tsakanin faruwar abin da ba shi labari shekarun kaɗan ne a kaɗan ba wa kunta ladaihim ba ka wurin idh yulquna aqlamahum sannan suke jefa alqaluman quri'a ana neman wanda bai rena na maryam kuma kunta ladaihim suke ta rikici suna jayayya wannan yana ni ne wannan yana ni ne karshe abin ya fada a hannun wa zakariya wannan ke nuna maka annabi bai san haka ba sai da aka sanar da shi to kuma an ce mana ilimin lauhil mahfuz da abinda alƙalami ya rubuta nashi to ai bai kamata ya jahilce ban ji ba ya kamata ya sani ba sai an bashi labari ya Ha to ai shi lamari in ka tarka ta kalla yau ba shi yasa ake ce mana mu yi karatu ba ayan ba mu ba irin su zamu zama ba abin da zai hana ka zama irin su in ba karatu kai ba dole su juya ka su mai da kaya to ka kalli bai baitittukan nan gaba daya za a zo kanta tana tafe malam ya yi ta ya ware mata gaba da sharhi da komai malam ya ce wa min hunna karmar kalla ma'awila ne ma'awila ne ma'awila shi ne ma'anar ba shi suke ba ta ba irin na magabata sai su juya mutum ayar za a ɗauko kana yana aka ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffan suka ce a an aka yi haka an danganta ma Allah tafiya ya zama mutum kenan sai dai a ce waja a amurwar rabbika ba Allah ba ne ya zo lamarinsa ne ya zo kadde a ce ya zo kuma shi shi ya ce ya zo me na ka in ka isar da abin da ya faɗa me matsalaka. ka idan sun ce tafsirin waje a amurwar rabbika haka yake waye salaf din su ai addinin ne ba daga kanmu aka fara shi ba shi kenan ya gabata suka fahimci ayi to malam nan ne matsalar take a nan ne duk wanda za ka yi magana da shi za ku yi hannun riga so da shi an dora shi akan wata fahimta kuma an kulle kwakwalwar shi a kanta, an hana shi kuma ya nemi wata wanda ba ita ba duk wanda wanda ka gani daga bayan su ya zo ya saki wannan fahimtar to bayan ya kama wannan ya ci gaba da waye karatu sai ga ya zo ɗayan abu biyu ko ya sake ta duka ko kuma kaga ya samu shakku ya kasa samun nutsuwa ga kaza ga kaza in Allah ya so shi ya zama albahithu anil haqiqa me neman gaskiya ba zai mutu ba sai Allah ya ba shi gaskiya wannan shine babban matsalar da ake fama da ita saboda haka lokaci yayi nisa mu tsaya wa min huna ja'a dalalu ba'd ad-dajjalin sai mu tashi akai eh, mu yi hakuri ai farawa ne Allah